الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحمده سبحانه وأشكره حمدا يليق بجلاله وعظمته سبحانه لا أهسي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين أصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله فاتقوا الله سبحانه وتعالى وأعطوا أمر ربكم واتبعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم واتبعوا سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام ورد في السنن من حديث براء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجوز في الأضاحي أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والأرجاء بين ضلعها والكثيرة التي لا تنفي وعند الترمذي والأجباء التي لا تنقى ثم اعلموا رحمكم الله أن لحم الأضاحي تؤكل وتهدى وتصدق كما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يفعله ولا يجوز بيع شيء من لحم الأضحية كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم dukkan yabo ya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai yau falala wanda ya halicci halittu gaba ɗaya kuma yake juya su yadda ya ga dama ba mai yin abu sai in ya ga dama ba abin da yake faru sai in ya ga dama Allah cikin ikonsa da hikimarsa ya bibita wasu zamuna akan wasu zamuna ya bibita wasu kwanaki akan wasu kwanaki Allah madaukakin sarki shi kada ya cancanta a bauta masa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dan aikan allah mun shaida babu an bauta na gaskiya sai allah mun shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan allah ne kuma manzon allah ne ya ku bayan allah mu ji tsoron allah madaukakin sarki a cikin waɗannan kwanaki da allah madaukake girmama lamarinsu ya ɗaukaka daraja yake nannin kalada a cikinsu ga wanda suke aiki ciki saboda girmansa a wajen sai rantse da su a cikin suratul fajr yace wal fajr wa layalin Allah yana rantsuwa da waɗannan kwanaki da muke ciki guda goma na farkon watan Dhulhijja ya ku al'ummar musulmai lalle kwanaki guda goma na farkon watan Dhulhijja kwanaki ne na bin Allah kwanaki ne na dawa Allah kwanaki ne na ambatan Allah kwanaki ne na mai da lamari zuwa ga Allah kwanaki ne na tuba kwanaki ne na neman gafara kwanaki ne na roƙon Allah kuma kwanaki ne da Allah yake karba ingantaccen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu wasu kwanaki wanda aikin alheri suka fi soyuwa a wajen Allah kamar waɗannan kwanakin da muke cikin jiman zan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya sa magabatan wannan al'ummar suke girma waɗannan kwanaki suna girmama goma kashi biyu goman ƙarshe na watan ramadana da goman farko na watan Bilhijja, saboda dalilin da suka zo na girman su a cikin alkur'ani da sunan annabi alaihi salatu wasalam magabata suna girmama waɗannan kwanaki girmamawan waɗanda suka san girman kwanakin suna iya ƙoƙarinsu wajen bautawa Allah madaukaki a ciki bauta irin ta waɗanda suka yaƙini cewa lalle Allah ya girma waɗannan kwanaki shahararren tabi'in nan Sa'idu ibn jubai Allah ya ji kansa da rahama an ruwaito cewa idan waɗannan kwanaki goma suka shiga yakan zage damti. ya kaura cewa iyalansa ya ta ambatan Allah madaukakin sarki suka ce yana yin kokari wajen ibada a cikin waɗannan kwanaki har waɗanda suke so su kwaikwaye shi ba sa iyawa waɗanda suke so su kwaikwaye shi irin ibadar da yake a cikin waɗannan kwanakin ba sa iyawa saboda yadda yake dagewa wajen ibada a cikin waɗannan kwanaki abdullahi dan umar da abu huraira kamar da imam bukhari fitar da hadisin Aliki a cikin littafin sa yace yawo suke yi suna kabarbari suna Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu suna daga sauti don su sanatar da mutane muhimmancin ambaton Allah cikin waɗannan kwanaki har cikin kasuwa biyu suke suna yi ya ku bayan Allah mu raya wannan suna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama da yawaita ambaton Allah mu bayyana da wannan alamar addini ta girmama Allah madaukakin sarki mu rinka ambaton Allah madaukakin sarki ko ina miki ya ku ma'abuta alqur'ani ina kuke a cikin waɗannan kwanaki me kuke yi na karatun alkur'ani ya fi waɗanda Allah maka kuke hore musu azumi azumi yake musu sauki ba ka shan wahalarsa me kuke yi na azumi a cikin waɗannan kwanaki ya waɗanda Allah maɗaukaki ya ba su wadata me kuke yi na sadaka da kyauta a cikin waɗannan kwanaki ɗan uwana kwanaki ne da Allah kuke sarki yake ɗaga darajar mutane kwanaki ne da Allah maɗaukakin sarki yake yafewa tuɓa-tuɓan mutane yake gafartawa kurakuran mutane ya ji daɗinsa duk wanda Allah maɗaukacin sarki ya ba shi dama ya raya waɗannan kwanaki da bin Allah wallahi ya ji daɗinsa Allah ka samu ciki wanda ya yi takasi ya gafala ya shagala bai nemi kusa shi zuwa ga Allah cikin waɗannan kwanaki ba wallahi ya yi hasara Allah ka sanya mu cikinsu ya ku yan wana mu sadar da zumunta a cikin waɗannan kwanaki mi kokari wajen sadar da zumunta da dukkan damar da Allah mai kuke ba mi kokarin kyauta da sadaka mu tsaya wajen taimakon marasa shi da masu karamin karfi ya ku bayan Allah yana daga cikin mafi alherin aiki da mutum da a cikin waɗannan kwanaki azumi ranar arfa kada mu manta azumi ranar tara ga wannan wata kada mu manta ne ranar tara ga wannan wata wato in Allah madaukaki ya kai ranar talata mai zuwa ita ce ranar arfa a lokacin da alhazai suka yi dandazo a filin arfa to mu kuma azumi aka ce mana biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wani lamar yaba akan wannan azumi Ya ce ina fata duk wanda yi. Allah ya kai masa zulmansa na shekarar biyu shekarar da ta wuce da shekarar da za ta zo kar mai wasa da azumin ranar arfa ɗan uwana mu yi azumi mu umarci iyalan mu su yi yara waɗanda suke azumce su yi yana daga cikin mafi girman ibada a cikin waɗannan kwanaki ko ka ce ita ce mafi girma gaba ɗaya yanka layya ga wanda Allah madaukake hore masa ranar goma ga wata wanda Allah ya bashi damar yin layya kar ya koro kansa yayi layya sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yayi layya bai ta ubarin layya ba sallallahu alaihi wa sallam har abad duniya in za ka layya kana da wadata to ka nemi kyakkyawar dabba ko sashiya a bar sha'awa irin wannan manzan Allah ke zaɓowa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya layya da raguna guda biyu manya-manya kyawawa masu cikakken zafi da diri da ƙaho masu kyau hana na isa take cewa wasu raguna ne manzan Allah yake zaɓa na musamman ta ce Wani shekara ya yi rayya da wasu irin raguna wani irin rago mai kyan sufa yana fari ne ragon ta ce amma yana gani da baki yana tafiya da baki yana kwanciya da baki aka ce mai aisha take nufi ce tana nufin fari ne kal amma idansa akwai baki cikinsa akwai baki sannan kafafunsa ma akwai baki baki abin da nuna maka kyau na siffar ragon da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka kenan manzan Allah yana zaben kyawawan raguna masu kyau masu mai kada Allah maka kuke hore maka kuma ka je ka nemo kwanjaman mai raman na sassi Allah ya baka wadata ka zaɓo Allah maɗaukakin sarki yana son mai kyau layyar nan ‘yan uwana musulmai malamai duk sun haɗu ana yi ne daga dangin dabbobi kashi hudu ba na biyar ratsuma shanu tumaki awaki daga wannan dangin ake kuma ka nemi shekarar ne wanda shekararsa ta kai kada ka nemi wanda ya gaza bai kai ba akalla ina kuma za ka yanka ya shekara uku ya shiga ta hudu wasu malamai suka ce ya ya shekara hudu ya shiga ta biyar in saniya za ka yanka akalla ta shekara biyu ta shiga ta uku wasu suka ce sai ta shekara uku ta shiga ta hudu in akuya za ka yanka ya zama na cewa ta shekara guda ta shiga ta biyu idan tinkiya ne dangin kinki ya da rago shi ma an fuso ka samu shekararre wanda ya shekara ya shiga ta biyu shi amma in baka samu ba za ka iya yi da wanda ya shi wata takwas wasu malamai suka ce wata shida ma ya ku bayan Allah mu zaɓi dabbobin da za mu yanka lafiyayyu kyawawa matukar Allah maɗaukaki ya hore mana wanda bai sami iko ba to ya tabbatar da ya cika dabba da zai yanka ta cika sharuɗin da aka ce na layya sannan yan uwa na musulmai wanda Allah madaukaki su gaske ba shi dama zai yi dayya in wannan watan ya shiga ana so ba dole bane ana so ya zama da cewa kare yanke farkansa kada ya aske gashinsa gashi a ko ina a jikinsa kare ya aski haka hadisin Imam Muslim daga ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallama tace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce <coughs> idan watan zulhijja ya kama dayan ku kuma yana so yi layya yi nufin yin layya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ya aske gashin saka da yanke farcen sa amma da zai yanke din bai laifi ba amma ana so ya samu lada in yayi kuma ba laifin komai da in ya yanke amma dai ya rasa ladan kuma ba abin da ya shafi sa ya ku bayin Allah ku kyautata layyar ku girmama sha'anin ku Allah madaukakin sarki yana so a girmama dukkan al'amarin da yake nasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana nau'in dabbobi hudu yace waɗannan ba sa isarwa ko an yi layya da su ba sai ba mu kiyaye ɗan uwana yace guda hudu dabbobi kala hudu ba sa yin layya manzo Allah yace mai ido daya ba ta yin layya dabba mai ido daya wanda idon ta ƙarara, ido ɗaya ne ba ta yi malamai suka ce to wannan yana nuna maka cewa matsalar da ta wuce wannan ba za ta yi ba mana kenan idan an ce mai ido ɗaya ma ba za ta yi ba ina kuma ga makauniya don haka mai ido ɗaya ba ta yi layya ballantana makauniya haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace marar lafiya wanda da ka ganta ka san marar lafiya ne mai bayyanan na rashin lafiya ita ma ba ta isarwa haka nan manzon Allah yace gurguwa wanda take gurguntatta a bayyane yake tana gani ka gane gurguwa ce haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace da karyayya a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ramammiya miya wanda babu kiti a jikinta duk waɗannan ba sa isarwa da haka mu kyauta layyar mu kada bi da wanda ba za a karba mana ba ya ku bayan Allah kuma naman layya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ana ci ai sadaka kuma a kyauta ba a sai da naman layya baya halatta ka sai da fatar ragonka da kalai kayanka baya halatta ka sai da kowane irin bangare na naman layyarka kyauta ake yi a yi sadaka kuma a ci ina roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓi ayyukanmu baki daya Allah ya karɓi ayyukanmu ibadunmu da muke a cikin waɗannan kwanaki Allah ya sa da mun muke kuma Allah ya karɓa mana addu'o'inmu da muke yi a cikin waɗannan kwanaki Allah ya karɓa mana Allah ya arzuta mu da azumi ranar arfa ya arzuta mu da addu'o'i ranar arfa kuma Allah ta mu adashi ala fa sallu wa sallimu ala khairil bariya fa indahu man salla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد bayan Allah mai addu'a cikin waɗannan kwanaki masu girma Allah madaukakin sarki ta mana lamarin kasar mu Allah ya jagorantar da mutanen kirki akan mu kun ga da yanda kasar mu take tangal tangal take cikin wani hali wajibi ne akan <coughs> mu mu roki Allah madaukakin sarki a kowane kowane wuri Allah maɗaukakin sarki ya ba mu wato nagartattun direbobi a kowane irin shugabanci Allah ya ba mu shugabanni na gari waɗanda za su kwatanta adalci waɗanda za su tausaya wa na ƙasa waɗanda za su za su wato duk abin da za su iya kokarin su wajen ka san kawo sauƙin rayuwa a cikin rayuwar talaka ya Allah maɗaukakin sarki ka shugabantar da mutanen kirki a kanmu. Allahumma walli alaina khiyarana wala tuwalli alaina shararana Allahumma walli alaina khiyarana wala tuwalli alaina shararana